sufurin jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna yana samun yabo domin waɗanda ke shiga jirgin sun nuna jin daɗinsu Ustaz Abubakar Sadiq na masallacin Annur Abuja yana cikin masu wannan tunanin. To alhamdulillah lallai mu ma mun yi mamaki kwarai inda muka samu service na jirgin kasa wallahi ya yi kyau sosai kamar dai na kasashen waje alhamdulillah kuma tafiya was very smooth alhamdulillah. Shi ma Prince Sule Iko Sadiq Sami yana cikin masu amfani da jirgin kasan a duk sati ga abin da yake cewa. Mu ai a arewa ko a Kaduna ma za mu ce zuwa Abuja ba a taɓa samu wani abu alheri a gwamnati ba wanda ya amfani kowa da kowa daga mu har iyalanmu gaba daya kamar jirgin kasan nan da aka sauke mana sai dai wani abu da ya jace ce ku ce shine karin kuɗin shiga jirgin da mahukunta suka yi bayan ɗan lokaci kaɗan da fara aikin sufurin jirgin da farko dai ana biyan naira ɗari shida a ɓangaren yaku bayi sannan manyan mutane kuma ana karɓar naira ɗari tara yanzu na ɗari shidan ana karɓar naira dubu ɗaya da naira hamsin sannan na fannin manyan mutanen kuma ana karɓar naira dubu ɗaya da ɗari biyar victor adamu shine shugaban sashen aikace-aikace na tashan jirgin to gaskiya maganan kari ya zama mana dole ne mu wannan karin don in mun duba yadda abubuwa suke a nan kasan mai da muke sa a wannan jirgin da abubuwa dai da ake sawa jirgin nan yayi tahiya gaskiya ba da sauki muke samun sa ba shi yasa da muka kai ma wani kukan mu wurin gwamnati gwamnati da duba ta gani ta gan gaskiya dole a dan yi kare Na samu na zanta da fasinjoji akan ƙarin kuɗin da farko ga ra'ayin Usaina Maimunatu Ali. Gaskiya bai zama a komai ba sai dai wa'insu ba za su samu su shiga ba saboda ƙarin da aka yi sunana wa hassan uwan marayu ai duk karin da zai zama akwai biyan bukata ba shi da wani matsala shugaban sashen aikace-aikace na tashar jirgin Victor Adamu ya yi ƙarin haske a game da ƙarin kuɗin shiga jirgin. Ita sabuwar jirgin ne tana da abubuwa da yawa don jin daɗin jama'a. Daga nan zuwa wurin da zaka je akwai inshora a kanta. Muna da ma asibiti a cikin jirgin nan kuma ga abinci ana kala-kala in kana so zaka iya ka ba da kuɗinka kalila sai a baka abinci. Daga dukkan alamu rage yawan lokutan sufuri da aka yi wa jirgin ƙasan a yanzu zai sa a riƙa barin fasinjoji a ƙasa ganin yadda jama'a jama'a ke tururuwa wajen shiga jirgin a kullum. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.